anna ma yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd fa yace fa in tawallau Allah madaukakin sarki bayan ya bada labarin yahudu da nasara da dukkan al'umma da matsalolin da suka kebance yahudu da nasara da mas'alolin da suka hada kowa da kowa baki daya sai ce fa in wallau in suka ki karba ko suka ba da baya falon alam sani أن ma يريد الله كسني أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم Allah madaukakin sarki yana son ya yi musu ukuba ne azaba ne da saboda zunubinsu wa inna kafiran minan nasi la fasiquna Allah madaukakin sarki ce ai da yawa mutane fasikai ne afa hukmal jahiliyyati yabghun sai aka yi tambaya tambaya ta kinkari yanzu hukuncin maguzanci suke so afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin maguzanci suke so duk hukunci duk shari'a duk tsari da ba Allah ne da manzansa suka tsara ba sunan shi hukuncin jahiliya maguzanci kenan kowane ne ya tsara shi kuwa turawa suka tsara shi bakake ne maza ne mata ne kungiya ce ɗaiɗaiwa mutane ne daga ina aka yi daga ina aka yi duk sunan shi sunan shi maguzanci tunda wanda yahudawa sun bar attaura duk hukuncin da za su yi da shi sunan shi maguzanci nasara su bar linjila duk hukuncin da za su sunan shi maguzanci to musulmai fa in suka bar alkur'ani da sunnar manzo Allah suka tsara ma kansu shi su yi daidai kenan su ma su yi maguzanci nan su yi aiki da su yi hukunci da maguzanci kenan wa man ahsanu min Allah hukman liqawmi yuqinuna akwai wanda Allah bada akwai wanda ya kai Allah kekke mana kyawun hukunci amma fa liqawmi yuqinuna sai mutane wanda suke da yakini suka sakankance abinda Allah madaukin sarki faɗa shine daidai to sai Allah madaukin sarki kuma yazo ya ce ya ayyuhallazina amanu kira Allah ke yana kira na yana kiranka yana kiranta yana kiranmu yana kiransu baki ɗayanmu ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda na ba imani kyauta ba don tanku ba ba karfin ku ba ba da ku ba ba ku ba ba iyawan ku ba ba ku ba haka Allah ya dama isa ka zama mumini to ashe ya kamata ka yi kyakkyawan riko da wannan imanin kada ya kunce maka kada ya kwace hannunka sai Allah ce ya na amanu ya ku waɗanda suka yi imani لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء kada ku ɗauki Yahudawa da Nasara masoyanku, ba'aduhum auliya'u ba'adin sashinsu masoyan sashi ne, ina ma'anar sashinsu masoyan sashi ne, ba Yahude baya son ba Nasare, ba Nasare baya son ba Yahude. to yahudawa sashi a cikinsu suna son sashe su nasara su ma suna son sashe su ba yadda za a yi su taba haduwa har a da kasa yahudu da nasara kowa baya kaunan kowa amma cikin kansu kowanne na son kansu wa man yatawallahum minkum duk wanda ya ɗauke su masoyansa daga gare ku ku muminai fa innahu bitawkid tabbas dahir shi minhum ya zamo a cikinsu yana tare da su ya zamo cikinsu kenan inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimina Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutane wanda suke azzalimai to yaya aka ce kar mu dauke su masoya su yahudawa suna son su junansu nasara suna son junansu amma da yahudawa da nasara duk ba su son musulmai ba su son mu'minai A kan me zaka dauke su masoyanka majibinta al'amarinka makusancinka wali allazi yalika allazi huwa qaribun mink wanda yake kusa da kai wanda kake so shi ke kusa da kai to ya za a yi da wannan rayuwa Ga gashi nan Allah yana cewa kada ku dauke su masoyan kada ku dauke su masoyan to sai kuma rayuwa ta zo ta hada zamantakewa zama kasa daya da kuma hulɗa ta siyasa da hulɗa ta kasuwanci da hulɗa ta tattalin arziki abubuwa sun haɗa to ya za a yi sai a take abin da Allah ya faɗa a jefar da shi a ɗauki son zu a ɗauki abin da rai ke so a ci gaba da hulɗa ko ko a'a akwai tsari akwai ka'ida Allah da ya ce kada ku ɗauke su masoyan kuɗin nan akwai ka'ida da ya shirya ta in mu'amala ta haɗa ku zama kasa ɗaya ya hada ku ma'ana siyasa ta haɗa ku kasuwanci ko makaranta ko menene akwai ka'idoji da aka ginda aka ginda ya maka zaka iya zama da su ku yi mu'amala kada ka zalunce su kada ka cuce su ka nuna musu kyawawan ɗabi'un addinin musulunci don ka jawo su a ciki amma kai ka narke ka zamo esu saboda ka kafa gwamnati saboda ka samu kasuwanci saboda ka samu kuɗi saboda kaza saboda kaza saboda siyasa saboda menene saukewa sako-sako da kai sassauci da kai har ka zo kana son su ɗin nan sai ya zo a hankali sai ka ga al'amarin su na burge ka yana baka sha'awa sai ka zo addinin su ya zo yana baka sha'awa to kai ma ka fita musulunci kenan ka zama su kenan an fahimta to shi yasa da'iman mutum na la'akari ne da asali na farko menene ma'auni a wajenka imani abinda Allah da manzon suka fada shi kenan duk tsarin da za a kawo in bai ci da su ba sai a karba a tafi da shi wanda ya ci karo da su fa sai a ce to ni in na bi da ku zai yi hasara ga tushe na ga ma'aunin da aka bani kuma Allah ne ga dama ya bani da shi nake ganin na fi ku kuma take shi da kafa kuma je bi ku ni da kowa yafi kowa hasara dama ku hasararru ne ni ne na fi kowa hasara kenan Allah ya kiyaye hmm, ikra afa hukumar jahiliya bun ma'ana abinda ake ce ma hukuncin maguzanci jahiliya shine maguzanci jahiliya shine maguzanci maguzanci kuma duk shari'a duk shari'a duk tsari da ba Allah ne da manzon suka kawo shi ba sunan shi maguzanci ikra fatara fataran lazina fi qulubihim maradun bayan abinda Allah ya faɗa kada a ɗauki yahudu da nasara masoya abu da suke kusa da kai ka sake musu ka sake musu jiki sai Allah ya ce fataran lazina fi qulubihim marad sai ka ga waɗanda ke da marad cuta a cikin zukatansu cuta ta kafirci ko cuta ta nifaka kowace irin cuta dai a cikin zuciya sai ka ga su me bayan an hana su yusari'una fihi sai ga suna gaggawa su yi su hada kai su hada baki su hada gwiwa da kafirai yahudu ko nasara me ke sa suna yin wannan abun na sha an na da'ira a'a mu muna tsoron kar masifa ta zo ta same mu ko wannan gwamnati ta tafi wata gwamnati ta zo gashi nan al'amarin manzo Allah bai riga tabbata ba mu zo mu bin shi sa'an nan mu yi hasara daga can abin da ke faruwa kenan ko yakan iya faruwa irin wannan yakan iya faruwa yanzu ai mu in ba mu bi su ba in ba mu hada gwiwa da su ba in ba mu hada kai da su ba ba za mu samu mulki ba ba za mu samu kaza ba al'amari ba zai yiwu ba menene da menene yaqulu nakhsha an tusibana da'ira muna tsoron kar wata masifa ta zo wata wannan gwamnati ya tafi wani gwamnati ta zo wannan gwamnati ta tafi wannan al'amari ya zo ba mu sa'an nan gashi al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai riga ya kankama ba mu mun riga mun bi shi mu yi kasaran can mun zo kuma nan babu ai biyu babu kenan sai Allah ce fa asallahu asa inda Allah wajiba fa asallahu ayya atiya bil fathi aw amrin min indihi Allah zai kawo nasara zai kawo buɗi daga gare shi fa yusbihu sai kaga waɗanda zukatansu ke da cuta ɗin nan sai su waye gari suna alama asaru fi anfusihim nadimina sai su waye gari suna nadama da abin da suka ɓoye a cikin zukatansu ɗin nan na ɓoye nifaka ko kafirci ɗin nan sai ga Allah ya ba manzo Allah da sabansa ɗaukaka to sai ga suna nadama ina ma da mun bi su ina ma da mun bi su da gaskiya abin sun kudurce ne a cikin sukata fa amma zai suna da dama ina ma da mun bi su da gaskiya da yanzu duka muna cikin nasara wa yaqulu allazina amanu waɗanda suka yi imani sai su rinka fada cewa a ha'ula allazina aqsamu billahi jahada aymanihim waɗannan su ne suka yi rantsuwa innahum ma'akum su ne waɗannan da suke rantsuwa suna tare da ku to me kawo nadama ashe dama ba suna tare da ku bane nifaka ce kafirci ne cuta ke cikin zukatansu suka ɓoye gashi yanzu sun suna nadama habitat a amaluku ayyukansu duk baki ɗaya ayyukansu ya rushe duk ayyukansu sun rushe aikin da suka yi ma ya rushe fa asbahu sai suka waye gari khasirina suna hasararru Allah ya kiyaye mu wayannan maganganu da ake fa ba maganganu ne ake ba da sahabban manzon Allah ba sun wuce alqur'ani na aiki tun daga ran da aka soke shi har ana da kasa kisa wayannan maganganu dawa ake da ni da kai da shi da ita da ke da mu duka baki ɗaya ake magana shi yasa kana so ka samu zama lafiya da zama lafiya sai ka shaurari abin da Allah ke faɗa maka shi ya halicce ka shi ya halicci duniyan nan shi ya san meye maganin wannan duniya ya ayyuhal ladina amanu iqra allazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki ne da'un lil mu'minina man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya ridda ya bar addininsa duk wanda ya sakaci da addinin musulunci duk wanda ya sako-sako da addinin musulunci duk wanda ke wasa da addinin musulunci fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai kawo 'yansu mutane yuhibbuhum yana son su wa yuhibbunahu kuma suna son shi ma'ana duk baki ɗayan in kun ga dama ma ku kafirce da Allah madaukakin sarki Allah zai iya tafiyar da halitta ne halitta baki ɗaya ya kawo ta halitta daban yana son ta kuma tana son shi azillatin alal mu'minina masu kankan da kai wajen mu'minai a'iz a'izzatin alal kafirina masu nuna buwaya da kwarjini da isa akan kafirai abin da ake bukata kenan in kana cikin muminai a zan kana kankan da kai kana ta tawadu'anci amma wajen kafirai ka nuna ka isa saboda kada ka karbi kaskanci da wulakanci to sai abin aka sashi sai ga mutum gaban kafirai sai zama kamar dan tsuntsu baya iya yin komai saboda me saboda wannan yare kawai magana saboda yare ka je ka ce a zabe ka an zabe ka ka je ka zauna sanata ko majalisa sai ka ga arna suna turanci sai ga mutum ya zamo yana kaskantar da kai baya jin cewa shi yana da ɗaukaka amma in ya zo garinsu ƙauyensu shine mai isa shine kaza kaza in ya zo cikin mumina yana nuna isa ya ji cikin kafirai yana nuna yana kaskantar da kai shi akasin abin da aka ce kai kenan yujahiduna fi sabilillah suna yaki yada addinin Allah tada addinin Allah tallata addinin Allah wala kafuna laumata la'imi ba sa jin tsoron zargin mai zargi duk wanda zai zarge ka abinda zaka kalla shine abinda kake yin nan Allah ya zarge ka ko ya yabe ka in Allah ya yabe ka a cikin duk duniya su zarge ka ba abinda zai maka abin da kake din nan Allah ya zarge ka ya yabe ka in Allah ya zarge ka a cikin duk duniya su yabe ka da kai da su duk koyi aikin maza da wafi ba wani abin da za su na maka sai aka ce kamar su sayyidina abubakar kenan da sahabbai da sojoji da sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wannan falala ce ta Allah madaukakin sarki da yake bai wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki shine mai yalwa mai yalwata arziki ko masani sai aka ce wannan sifar ta tabta ta shafi sayyidina Abubakar fiye da kowa a lokacin da bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai na bakari zama khalifa sai wannan ya yi ridda wannan ya hana zakka wannan ya menene da menene sai sai na bakari ya da mara ya ce zai yake su wannan sai to ya tunda suna sallah ya za a yi kaza kaza wanda suka yi ridda dama su yi ridda wanda suke sallah suka ce sun daina bada zakka da zakkan manzon Allah yake ba yanzu babu shi sai ce wallahi ko me suke ba manzon Allah ko min kankanta abin yanzu suka ce ba za su bayar ba wallahi zan yake su duk wanda mai zargi ya duk wanda shine la ya khafuna billahi law mata la'im in abin da Allah zai yarda da shi ne ba ruwansu duk wanda zai zarge su karshe sai Allah ya zo ya haskaka zukatan sahabbai baki daya suka tabbatar da cewa abin da baka ne ki kan nan shine daidai shi da gaskiya sai aka ce ma adatu hasrin kenan wa huwa ithbatul hukmi fil mazkuri wa nafyuhu amma adahu ai kadai kawai wane ne waliyin wane ne masoyinku wane ne makusancin Allah maɗaukin sarki kaɗai shi da wallazi wallazina amanu da muminai yuqimuna salata suna tsayar da sallah wa yutuna zakata suna ba da zakka wa hum halin kasancewarsu suna rukufi. ikra Allah wa rasulahu duk wanda ya ɗauki Allah da manzansa su ne masoyansa wallazina amanu da mu'minai ma'ana ka so Allah da manzansa da mu'minai ka ɗauka su ne makusancinka makusantanka fa inna hizballahi humul ghalibuna tabbas hizbullahi abinda ake ce ma hizb shine jama'a su taru karkashin wani ra'ayi suna da tsare-tsare da suke cewa shine ake ce ma hizb kenan shine yanzu shine fati 'yan siyasa kenan ƙungiya kenan Allah madaukakin kungiyar Allah madaukakin sarki su ne ke da rinjaye saboda Allah madaukakin sarki shi ke da ƙarfi shi ke da buwaya shi ke mallakar sama da ƙasa shi ke mallakar komai baki ɗaya ashe waɗanda suka naɗe karkashin tutar Allah maɗaukakin sarki addinin Allah maɗaukakin sarki kenan imani musulunci su ne ke da rinjaye ko an sani ko ba a sani ba kulba ji ba kulba ya hallazi na amanu Allah kullum lokaci yana maimaitawa yanzu ko wasa mutum ke maka ya maimaita abubuwa su abu abu daya su biyu su uku zaka ce wannan abu yana da muhimmanci ko mace ke gida mai gida ya ce yau za a yi abinci yau za a yi tuwo gobe za a yi kaza sai aka maimaita abinci da ya so biyu so uku sai a ce mai gida ya fi baiwa wannan abinci muhimmanci ba haka bane ba to Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban kada ku riki kada ku dauki waɗanda suka dauki addinin ku abin ba'a da wasanni da min allazina utul kitaba min qablikum daga waɗanda aka baiwa littafi gabaninku yahudu da nasara har waɗanda suke bid'a suke yi ma addinin musulunci izgilanci ko da cikin musulmai ne sun zo munafikai kenan wal kuffara da kafirai waɗanda aka baiwa littafi gabaninku yahudu da nasara da kafirai da munafikai Allah madaukakin sarki ce kada ku ɗauke su masu auliya a masoyan wattaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina inda gaskiya ku mu'minai ne to waɗanda ke isgilanci da addinin nan sai aka ce ga abin da suke yi wa iza tun ila salati in ku yi kiran sallah in ku yi kira a zo sallah ko in ku yi kiran sallah azan kenan ittakhazuha huzuwan wa la'iban sai su dauki abin nan suna izgilanci suna shakiyanci suna izgilanci suna ba'a da kiran sallah ko da sallar da kuke yi ba sa son kiran sallah ana ɗaukaka murya ana kaza kaza sallar ta yi yawa an yi kaza an duk waɗanne aka ce kada ku ɗauka cewa ku ne ko da wata alaka ta haɗa ku sai dai a yi alaka ɗin akan maslaha duniyawiya ba ka saki ranka ka ɗauke shi kamar da za ka ɗauki mumini ba ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ina mana bi annahum qaumun la ya'qiluna ba su da hankali Allah shi ya halici hankali shi ya halici ɗan adam kuma ya kore yace wane ba shi da hankali wa isa ce mai shi da hankali to su wane ne wanda ba su da hankali wanda suke izgilanci da addini wanda suke ba'a da addini wanda suke wasa da addinin musulunci waɗanda ba sa son addinin musulunci Allah ya ce ba su da hankali to waye zai ice musu ko suna da hankali Allah ya ce ba su da hankali su kansu za su zo ranar lahira su ce lau kunna nasma'u auna aqilu ba kunna fi ashabi sa'i to wanda ya bi su yayi hasara kenan ko <clears throat> kun ka ce da su ya rasulallah, ya ahlal kitabi hal tarkibuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina ai ba kuma yasa kuke muna intikami kuke mu ba kuke muna azaba ba kuke duk abin da kuke na bata muna ba komai yasa kuke ba sai dai dan mun ba da gaskiya da Allah imanin nan shine yasa kuka tsane mu kuka kiya a kore wannan a hana wannan duk wa'annan saboda imani ne wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiquna aka ce kuma mafi yawancin ku fasikai ne abinda Allah ya tabbatar kenan to shi yasa abinda yake asali a wajenka wane ne ka ɗauka mai hankali sai ka ɗauka wanda ke da kyakkyawan bin Allah da manzonsa? ko da ba shi da cefanen yau ko da ba shi da rigar da zai sa ko da ba shi da takalmi ko da ba shi da gan hawa wane ne fasiki sha sha sha mara hankali wanda yake wasanni da addini wanda yake ba'a da addini ko kiran sallah ko da yana hawan motar miliyan ɗari ne ko da yana sa rigar dubu hamsin ne ko da yana san menene ko ya gini shi yake ko ya sifarsa take ba shi da hankali don Allah ne kore wannan hankali shi ma ranar lahira da kansa zai zo ya tabbatar da cewa eh yanzu kan ya tabbatar da ba shi da hankali saboda me saboda inda ya zo din nan mai hankali ba zai yadda ya zo wajen ba saboda me an aiko mishi manzo aka zo manzon ne zo yana karantar da shi abinda Allah ke so yana nuna masa abin da suke su ne abin da yake na hankali shi kuma yace baya so gashi yanzu ya zo ya samu kansa cikin ashabu sahih shine Allah rage sarki yace kullama ulqiya fiha fawj sa'alahum khazanatu duk sa'an da ka jefa mutane cikin wuta wanda ke cikin wuta ya mai alam kum nazir ba ai kun kuma zo bane mai gargadi bai zo muku bane kan kad ana naziru sai ce ai mai garabi ya zo mana manzo ya zo mana annabi ya zo mana fa kazzabna saboda jin dadin rayuwa saboda mu tara mulki saboda mu samu kuɗi saboda mu yadda muke so kazzabna muka karyata wa muka ce ma nazzalallahu min shay'in ai Allah bai saukar da komai ba muku kyare mu mu ci gaba da rayuwar mu kada ku takura muna kada ku gallaza muna kada ku bari ma a'a ku saka muna mara mu sarara bar mu ji dadi baki daya فكذبنا وقلنا ما نزل sha'i من شيء تسعة إن أنتم إلا في dalalin كبير أي كو ba komai bane ku sai dai kuna cikin ɓata mai girma to magana ta kare kenan an kunyata su kenan to lokacin ba su da yadda za su yi sai su tabbatar da hakikanin al'amari yadda yake sai su ce ku law kunna nasma'u auna na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir da a ce muna jiji mai amfani kuma muna da hankali da ba a same mu nan ba da can wajen masu hankali za a same mu cikin aljanna a adana Allahu minan nari wa min ahli an-nar ikra qul ka ce da su hal unabbiku na ba ku labari bi sharrin min zalika makubata, na ba ku labari abinda sakayyan shi fi sharri inda Allah wajen Allah madaukakin sarki wane ne sakayyarsa ya fi sharri a wajen Allah madaukakin sarki matsayinsa kenan su wane ne sai ce malla anahullahu wanda zai samu mummunan sakamako sakayya kenan shi wane ne man ai wanda Allah ya nesa tashi daga rahama ta sa wa ghadiba alai yayi fushi da shi ja'ala minhum alqiradata wal khanazira ya shafe su kuma suka zamo alqiradata birai wal khanazira da kuma aladu wa abada tagut kuma suka bauta ma tagut at-tagutu kullu ma ubida dunillahi wa huwa radi abinda ake ce mataguti shine duk wanda aka bautata masa kuma ya yadda da bauta da aka yi masa ya zama taguti kenan li annahu min at-tughyan wa huwa mujawazatul hadd abinda ake ce mataguti kenan duk wanda aka bautata masa kuma ya yarda da a bautata masa saboda a fitar da annabi isa da suka bautata mishi bai yarda da su bautata mishi ba yasa ba za a ce mishi tagutu ba amma duk wanda ake bautata masa kuma ya yarda ko da dabara ce ba a fakaice ko a kas a ajiye shi ana bautata masa ko ko ana bashi girman da bai cancanta ba girman da ba za a ba kowa ba sai Allah yana yarda da wannan ya zama tagutu kenan ulaika sharrun makana wa'annan su ne mazauninsu ya fi muni wutan jahannama kenan wa aballu an sawa'i sabil su kuma suka fi kowa bata wa idza ja'ukum in suka zo muku qalu sai su ce amanna mun ba da gaskiya wa qad dakhalu bil kufri alhali ko sun shigo suna munafikai kafirci na cikin zukatansu wahum kad kharaju bi kuma suka fita suna tare da munafirci kafirci a zukatansu wallahu a'lamu bima kanu yaktumuna Allah madaukakin sarki ya fi kowa sanin abin da suka kasance suna koyewa a cikin zukatansu na kafirci da nifaka din in suka shigo muku yin ai mu amanna mu mu musulmai ne mu mu'minai ne a cikin zukatansu akwai nifaka da kafirci wata ra kafiran sai ka ga da yawa a cikinsu una fil ism wal udwan suna gaggawa a cikin ayyuka na laifi sabon Allah da ke ta haddi da zalunci wa aklihimus suhta da cin haram labisa sama kanu ya amaluna ai wannan abin da suke yi ya munana laula yanhahumur rabbaniyuna laula harfun tina'in liwujudin idza dakhalat ala ismi. ولولا حرف تحضير إذا دخلت على فعل الفعل مثالي لولا زيد لأتيتك لولا زيد لأتيتك لجئتك بعد زيد ناتاري لكي بدا نازومك معنى بنزومك با saboda samuwan zaidu a wajenka shine harfin kina'in liwujudin امتنع مجيئي عندك لوجود زيد alal isim, على الاسم فهي حرف امتناء لوجود با دون واني با دانا باك نيرا دبو to ban baka naira dubu ba saboda wani harfu imtina'in imtana'a haza li wujudi haza laula kenan ta shiga mai ismi ko to in ta shiga mafi ilifa sai ta zamo adatu tahdiri لولا ينهاهم الربانيون إنها ma من يمن يما سنحنا والأحبار لمن يما da manyan قولهم an إنها al isma ina لمن da manyan يبقى sun hana su yi faɗan zantuttuka na zalunci na laifi na sabo rayuwa da 'yan siyasa da masu mulki da malamai da talakawa suke rayuwa to su wane ne jagoranci a siyasance shugabanni ne amma su wane ne ke nuna ma mutane hanya kada a yi kaza a yi kaza kada a yi kaza a yi kaza kada a yi kaza to sai malamai manyan malamai su ne za su dau Allah ya dora ma nauyin wannan abin su ne Allah ya dora ma wannan abin to in su kansu kuma suka shagala da duniya to dole rayuwar ta dagulce dole rayuwar ta dagule dole rayuwar ta lalace saboda waɗanda za su yi jagoranci su ma sun shige su ma su da kansu sun zo su fi kowa son duniya to in dai duniya kake so to ga wanda ke da duniyar sarki shugaba gwamna minista dan majalisa dan sanata dan menene kai kuma kana son ka je ka samu kudin daga wajensa me za ka yi mishi sai ka rinka faɗa masa abin da ran shige so an fahimta wa'annan matsaloli suna faruwa in rayuwa ta rikici suwa ke cire mutane in muna so sai mu karanta aya a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna qaruna kana min kaume musa fa baga alayhi alkur'ani ana karanta shi da zaran an yi kuskure sai ka gyara sai gyaran da kuskure sai su shigo cikin abubuwa an fahimta duk sarkin duniya ko limamin duniya limamin madina ya fi kowa daraja da kuka ko limamin makka yana karatun tarawih ko karatun sallah yana kuskure talaka ke bayan shi ko almaji ko menene yana gyara mishi wanda in yana in yayi magana ma kai magana baka isa ba amma alqur'ani kana yi tana kuskure ana gyara daji take an fahimta babu wanda ke da kwarjinin da ya isa ya karanta aya ya kuskure a kyale shi ko daga baya a ce a gyara a'a yana fadar kuskure ana wanda ya sa yana fadar daidai din in an dauka ne cikin kasar da kuskuren da gyaran sun zo daidai kenan an fahimta babu wanda ke da kwarjini da zai karanta ayan alkur'ani don babu wanda ya karanta alkur'ani bai kuskure ba ba yi mishi gyara ba an fahimta yasa da zarar ai kuskure kar ba ruwanka da wani ne ko wani ne wani ne a'a ba ruwanka da ai kai matsayin ka almajiri ne a'a alkur'ani kowa almajiri ne gaban alkur'ani ba wanda yake ya isa a cikin gaban alkur'ani mun fahimta manzo Allah ba ya sallah yana karanta alkur'ani ba aya ta masa nauyi ba sai ce ubayu kana ubayu kana kana cikin sahu me yasa baka gyara ba ubayu bin ka alaysa kazalik aha inda zaka san darajar malamai sai in su samu natsuwa rayuwa ta tafi yadda ya kamata in su kansu ba su da natsuwa wallahi tallahi rayuwa ta lalace gidan kowa sai ya ta kansa to shi yasa duk duniya ko ina malamai ana ba su matsayin su ne daban albashin su daban koman su ana yi musu ne na yadda ba za su bukaci wajen dan kasuwa ba ko mai siyasa ko shugaba ko menene ba a'a abin da ke gaban su la tubayyinunnahu lin-nas haka Allah ya dauki alkawari la tubayyinunna wallahi sai kun bayyana ma mutane abin da ake so gaskiya to sai al'umma in ana tafiya ana tafiya dan yakan zo ya fizgi wannan ya ja wannan to sai aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna qaruna kana min qaumi musa eh tabbas qaruna ya kasance tare da annabi musa da su ake zuwa tafsiri ake zuwa wa'azin kasa ake zuwa wa'azin su ce musulunta da maguzawa ake zuwa meye da menene baki daya da shi ake a lokacin ba shi da komai fa baga fa atada alaihi fa zalama wa atainahu min al-kunuzi ما إن مفاتحه لتنوء بالأصبة أولي القوة Allah ya ba shi kuɗi, kuɗin ba a cewa miliyan kasa ne, a'a inda ake rika inda ake stone da ake sa kudin a rufe makullan stone kadai sai manya katti manya kosassu su za su yi daukan wannan makullan in ya zamana da'iman dama da mazubi da abin da ake zubawa a ciki da'ima a hankalce mazubi ya fi ya fi girma amma daraja da tsada abin da ake zubawa cikin mazubi shine ya fi daraja ba haka bane ba akwatu da duk kayan da ake sakawa ciki ko kuɗi lallai ne akwati ya fi girma saboda ana so a sa abu a ciki ya ɗauke shi duka shi yasa mazubin zai fi girma amma da akwatin da abin da aka zuba a ciki wanne ne ya fi daraja abin da aka zuba a ciki shi ya fi daraja ko ya ce anna mafati wa latanu bil usbati ulul quwwa to kada ka tambaya nawa ke cikin dukiyar da ke ciki nawa ne dukiyar nawa ce ma'ana yawanta da ɗaukaka إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين mutane su suka ce masa a a alfahari ba shi da kyau wannan murna da kake da dukiyarka da mulkinka ta alfahari ba ka duba mai Allah ya ce mai manzo Allah ya ce ka kula da su annabi Musa a a inna Allah la yuhibbul farhina wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata wannan dukiya da Allah ya baka wannan mulki da Allah ya baka wannan ilimi da Allah ya baka wannan fada'aji da Allah ya baka wannan alfarma da Allah ya baka wabtaghi fi ma ma min alfazil umum duk abin da Allah ya baka na ɗaukaka so ake ka nemi lahira da shi wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin ka kyautata kama ahsana Allah ilayka wala tabghil fasada fil ardi inna allaha la yuhibbul sai me yace me qala inna ma utituhu ala ilmin indi iyawana ne isanmu ne kwarewanmu ne mu mun siyasa ta huda mu mu mulki ne isanmu ne kaza kaza kaza kaza kaza yake ya dangana baiwa da ni'ima daga Allah sai kwarewarsa sai menene da menene inna ma utitu wala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah Allah bai san shi bai san Allah ya halakar da waɗanda suka fi shi ƙarfi da isa bane gabanin shi ba ya manta da wannan wa qala allazina sabi mu'minuna sai suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun sai 'yan bana 'yan son duniya waɗanda suka yaudaru da kyalekyalen duniya su ya laita lana misla ma utiya qarun innahu da zu hazin azib ina ma damu ma mun samu irin abin da karu ne samu ina ma damu ma mun kafa mulki ina ma damu ma mun samu dukiya ina ma da kaza kaza kaza kaza to duniya ta karkata ke da shi dan ya shigo kenan mahallu shahidi kenan ake so a kafa ya laita lana misla ma ya qarun innahu lazu hazzin azim ma'ana da mutum ya samu kudi shi da ya zama zu hazzin azim da mutum ya zama mai mulki da mutum ya zama eh, mai sarauta da mutum ya zama shi da zu hazzin azim ba da la'akari da cewa ya mai da falala baiwa daga Allah ba da la'akari da cewa yana bautawa wa Allah wannan abin da Allah ba shi ya dauke na bin Allah a'a duk ba wannan ciki innahu lazu hazzin azim ce ne. sai Allah madaukakin sarki ya nuna musu cewa wannan ba isa ba ne ana ce da shi yaki maimai me yaki maimai mutum yana saba wa Allah Allah ya kyale shi rana ɗaya sai Allah ya kama shi shi ne misalin da muka ko kai kake dambe da mutum ka fi karfin shi sai ka ɗaga shi sama sa'an na ka zubo shi don ya ji zafi Allah madaukakin sarki ce fa khasafna bihi wa sai muka kifar da shi da duk abin da yake mallaka din nan baki daya wa ba kana lahu min fi'atin yansuruna wa ba kana fa ma kana lahu min fi'atin yansuruna wa ma kana min dunillah wa ma kana min wa ma kana min al-muntasirina ba shi da wanda zai iya taimaka masa ya hana shi da azaban Allah kuma bayan Allah madaukakin sarki kuma ba shi da wanda zai taimaka mishi kuma ba taimaka masa ba waɗanda suke ga suka ga kyale-kyale suka bazama mu ma yau mulki muke so kuɗi muke so ya laita lana misla ma utiya qaruna innahu lahu hazim sai malamai su ce wailaku sawabullahi khair tun farko ke wailaku sawabullahi khair ai ladan Allah din Allah shi ne alheri lokacin kyale-kyale su gani kenan da Allah ya zo kifar da shi suka ga azaba وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويك أنه لا يفلح الظالمون تلك الدار الآخرة محل شاشنة وقال الذين أوتوا العلم أه؟ ما وقال الذين أوتوا العلم ويلكم كيتوا مسكنكم sawabun lahi khairu me wuce gare ne don kyalekyale don kuɗi don mulki a da Allah madaukakin sarki mahallu shahidi kenan duk sa'an da duniya ta fara shiri da cewa shi zai fiski wannan ya ja wannan to malamai ake so su fito sai wai na ku sawabun lahi khairu kaji kaji ya ba ya ya da za su zo su ce muku wai khairun suna cikin wayanda suke cewa ya laita na mithla ma wuce karu ya kenan za a yi in ya zamana waɗanda za su zo su haskaka muku su bayyana muku don Allah ya ba su ya ilmantar da su suna cikin waɗanda ke cewa ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim in ya zama su kansu sun fi karunan masan duniyar to wai zai zo kunna mutane torchlight mahallu shahid kenan ko shine ce laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al ithm wa aklihim as suta da cin haramu da bisa ma kanu yasnauna ai abinda suke aikatawa ya munana matsayin malamai a cikin rayuwa ba karamin matsayi bane fa eh ikra wa qalat al yahud ayan da muka karanta muka gama fassara sai malam yace فليفتح العلماء لهذه الآية مسامعهم وما لمي سكس كنا ينسو سجي ويفرجوا لها عن قلوبهم su buɗe zukatansu a kan wannan aya abinda take karantar da mu shine fa innaha qad ja'at bima fihi al-bayan shafi ai ayar ta zo da abinda ke cike da bayani mai warkarwa lahu bi an lahu ga malamai ta wace fuska yace bi anna kaffahum anil ma'asi ma'a tarki inkarihim ala ahliha la yusminu wa la yuni min ju yace malami ko da shi baya sabon Allah amma yana kallon masu ya kasa yi musu ya kasa tsawata musu wanda yake yi dinnan ba abinda zai mishi amfani sabon Allah da ake yi shi baya yi amma yana kallon masu yi kuma bai tsawata musu ba kuma ma zai mu'amala da su ya ce wallahi yana cikin laifi bal hum ashaddu halan wa a'zamu wa balan yace malaman sun fi tsananin azaba ma da masu yin sabon min al-usali farahim Allahu aliman qama bima aujabahu Allah alaihi yace Allah jikkan malamin da ya tashi ya tsaya akan abin da Allah ya umarce da shi min faridatul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari fa huwa a'zamu maftaradahu Allah alaihi yace al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkari a cikin Kano matsayin amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkari shine Hisba shi yasa ba daidai ba ne al'amur bin ma'aruf wa nahy bukari ko ba a ɗauke su ana amfani na siyasa da su al'amari ne da yake su ne al’umakoman al'umma ke hannunsu su za su ga abin da ba shi da kyau su gyara za su ga abin da ke da kyau su yaba don aka mai da shi kuma fagen siyasa fa wannan ya yadda ke so wannan zaki kaza wannan fari kaza ya tashi daga mazu shi kenan sai ce Allahumma ja'alna yace ya Allah madaukin sarki ka samu min ibadika salihina cikin bayinka na gari al'amirina bil ma'rufi annahina 'anil munkari allazina la yakhafuna fika lawmata la'im wa'anda ke umarni da ma'arufi suke hani da munkari waɗanda ba sa tsoron zargin mai zargi in abin da Allah zai yarda da shi ne wa a'inna ala zalika Allah ka taimaka mana akan haka wa kawwina alaihi ka karfafa mana gwiwa ka tabbatar da daga mu akan haka wa yassirhu lana ka sawwake mana wannan wansurna ala man ta'adda hududaka ka taimaka mana akan wanda yake ta haddinka wa zalama ibadaka ya zalunci bayinka innahu la nasira lana siwaka ba mu da mai taimako sai kai Allah madaukakin sarki wala musta'an ghayra ya malika ya malika yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce fasil ayat ayat tana nuna zammun li ulama'il muslimina zargi ne akan malaman musulmai ala tawanihim fi nahyi anil munkari jinkirtawa baya baya da suke yi akan su hana munkari in su ga ana yi wani zalika kala ibn abbas shi yasa abdullahi dan abbas yace ma fil qur'ani ayatu ashaddu tawbihan min hadhihi aya ce babu a cikin alqur'ani wata aya da take kunyata malamai take zargin su kamar wannan aya wa qala ما في القرآن آية أخوف عندي منها ضحاك يتي باب وتآية أتي القرآن لكي سورة دني كمان ونن آية وفي دلالة على أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه وي آية تنا نونا cewa duk wanda baya hana munkari da shi da wanda ke duk daya لأن الله تعالى ذم الفريقين في هذه الآية saboda Allah madaukakin sarki ya hada su baki ɗaya ya zarge su a cikin wannan aya to ina matsayin malamai kenan yau ko dai bani Isra'ila ne tana magana ne da har zuwa yau ko bani Isra'ila eh har gobe ko da aka karanta ayoyin aka karanta lokacin zamanin sahabbai sai wani ai wa'annan cikin bani isra'ila ne sai wani sahabbai ce lalle yahudawa sun zamo kya sun zamo yan uwa mai kyau gare ku duk mai zafi sai ku ce su ne mai sanyi kuna ku lalle yahudawa sun zamo ku yan uwa na kwarai duk aya mai zafi sai ku ce ai da su ake amma mai zaki mai daɗi mai sanyi sai ku ce da ku ake yace da kowa ake kowa ya shiga ciki Allah ya kiyaye yasa in za in kai karatu alji wa halimin bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun fi an-nar qabla ubadil wasl ba haka bane ba wa qalat al-yahud yahudawa suka ce yadullahi mahdula ko hannu Allah kan kabo yake Allah mana kinaya mana Allah maruwaci ne kenan saboda sun nemi kudi ba samu ba Allah bai ba su kudi ba suka ce Allah maruwaci ne aka ce kullat aydihim an kunkume hannunsu wa lu'inu aka la'ance su bima kalu saboda abin da suka faɗa bal yadahu mabsuta tsani hannun Allah madaukin sarki hannayen Allah madaukin sarki sake suke shimfide suke suna bayarwa dangane da wannan maganar wata rana annabi Musa ce ya Allah madaukin sarki ina son ka bani matsayin da ba wanda zai zarge ni ko ciccike ni ko ya soke ni a cikin rayuwata sai Allah ce ya Musa ni da na halarci bayina haka ma bai samu bai faru ba gare ga yahuda su ce yadullahi maglula ba da Allah suke ba suka zagi manzon Allah suka zagi annabi Isa to kai kuma ka ce a barka ka zauna lafiya yaushe zaka ta yaushe ma haka zai taba yiwuwa an fahimta to shi ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha hannayen Allah mai sarki shimfiɗe suke yana ciyarwa yadda ya ga dama ta inda ya ga dama lokacin da ya ga dama in Allah ya ga dama ya yalwata ma wannan ya takura ma wancan in Allah ya ga dama ya yalwata musu su duka ya ga dama ya takura musu su duka ba wanda isa ya ce dan me da Allah waye zai iya yi wannan tun daga ran da aka halicci annabi Adam ake shan ruwa har zuwa yau ruwan Allah ya kare ake cin abinci har zuwa yau abinci ya kare ake shakar iska har zuwa yau iska ta kare ta ɗauke abadan Allah madaukin sarki shine mai abin bayarwa yana bayar ɗauki Kano kaɗai ƙwaryar Kano da safe zuwa dare ruwan da za a sha kofi nawa za a sha ruwan sha kadai banda alwala da wanka da menene da kowa a'a ruwan da za a sha kaɗai ɗan adam a cikin Kano mutum miliyan nawa ne in an waye gari tun safe har dare ake shan ruwa an taba cewa yau an waye gari ba ruwan da za a sha a mutu to dauki na arewa duka baki daya da Najeriya to Najeriya duk baki daya bangare ne kankani a cikin duniya fa to dauki duniya duka baki daya to tun daga ran da Allah halicci duniya har zuwa yau saboda karamcin Allah baiwar Allah mai sarki kafin ya halicce ta sai da ya halitta maka abinda za ka bukata shi yasa kowa ya zo ya tarar da ruwa da iska ana sha ya tarar da abinci ana ci ko sai da aka haife ka tukunna aka kirkiro shinkafa aka kirkiro gero da dawa da abinci sai da aka haife ka a'a ka zo ka tarar da su waɗannan duk ka zo ka tarar da su ne ana cin shinkafa ana cin masara ana cin gero ana cin dawa ana cin wake ana cin doya ana cin menene da menene kai ma ka zo kai iya rayuwa ka ka ci abin da za ka ci kuma ka tafi kamar shi bai kare ba kuma ran da ma za ka mutu ran kuma sabon shinkafa za ta fito sabuwar doya za ta fito sabon abinci za su fito ka gama cin da za ka yi duk ka tafi ma'ana abin da za ka bukata a cikin rayuwanka ya fi ka tsawon rai ya fi ka yawa to me kuma ke baka tsoro ya fi ka tsawon rai ka zo ka tarar da shi ana ci kai iyacin ka ka gama ka mutu kuma yana nan kaman ba a ɗauki komai ba a ci to me banda Allah waye zai iya yin wannan wa'annan kadai sun isa su zamo aya alama da ke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne a cikin mulkinsa in ba haka wannan rayuwar ba za ta tafi ba in ba haka ba wannan rayuwar ba za ta tafi ba aya ce alama ce da ke tabbatar da kaɗaitakan Allah maɗaukakin sarki balarabe na tafiya mutumin kawai. ayoyi akwai wanda ake fahimtar su ba sai kayan ilimi ba ba sai an fada maka ba da kanka za ka fahimce su akwai waɗanda sai an karanta da kai sai an ilmantar da kai sai an bayyana maka balarabe yana tafiya a tsakar daji shi kadai sai ga tarosun rakumi sai ga alaman tafiya sai ce wannan tarosun na nuna rakumi na wajen nan wannan alama kuma na nuna tafiya a kai wannan abin da yake bai taka ba koman kowa ba ne ya nuna cewa akwai wani abu a nan sai ka laifi yanzu sama da duk abin da ke cikin sama da kasa da abin da ke ciki ba sa nuna cewa akwai allah ɗaya wannan ba ya je makaranta ba ne mana kwakwalwa in komin jahilci ka za ka tabbatar da wani saboda dan adam ba yana da hankali ba misali kana tafiya cikin dawa cikin daji jirgin sama ya dauke da yaje daji da tsakiyar daji kawaye gari abinda guzurin kawaye gari dabba ka ta tafi ba komai ko kai da dabban ka tafi dabba ta gudu kawaye gari ba komai ba kowa sai kai kadai sai kuma cikin daji kuma ga yunwa kana jin yunwa sai ka kwanta kai bacci kana farkawa sai ga teburi da abinci iri-iri farko din yunwa da kake ji kafin ka ci abinci waye ka wannan abin ba za a tambaye wannan ba wannan sai ka je sai ka je university ku koyi wannan kana farkawa kana ganin wannan sai ka yi tunani ya waye ka wannan abu wane ne sanadiyar zuwa wannan abin wane ne kaza da kaza da kaza da kaza iya zama da wannan abin da bai takara ya karya ba ba za a yi amfani da shi ba shi an san waye mu Allah madauki sarki shi ne kake shakka afin lahi shakku fatirin samawati wal ard afin lahi shakku fatirin samawati wal ard har abada Allah shine mai abin bayarwa tun da ya halitti bayansa suke shekar iska tsarin rayuwa ma da ke nuna kaɗaitakar Allah madaukin sarki yadda ya tsara rayuwar shine ɗan adam ba zai iya rayuwa sakan ɗaya ko minti biyar ba iska ba zai iya rayuwa yana shan ruwa kwana arba'in ba abinci shi yasa abubuwan da ɗan adam ke rawa a kansu ruwa abinci ruwa iska iska ruwa abinci waɗannan guda uku suna da muhimmanci amma kowanne dangane da sa Allah ya masa tsari da ya zama da ɗan adam ba zai iya rayuwa <coughs> minti biyar ko goma ba iska ba Allah bai mallaka ma kowa iska ba da kashi Allah ya kame shi shi yake bayarwa shi yake rabawa dan adam zai iya kwana arba'in yana shan ruwa bai ci abinci bai rayu sai ruwa ya zamo ya fi is an mallaka mu mutane fiye da iska amma bai kai abinci ba to abinci da yake za ka iya rayuwa kwana arba'in ba abinci sai Allah ya mallaka mu mutane su yi tsada su hana ka za ka iya kwana arba'in ka rayu kafin zuzu banda Allah waye zai iya wannan tsari dangane da rayuwarka Allah ya tsara maka wannan abun baki daya sa'an nan kuma abu mai ban mamaki shine da ke tabbatar da kaɗaitakar Allah madaukin sarki Allah ya halicci bayansa ne don su rayu kowa gwargwadon abin da zai rayu shekara nawa ba haka bane ba to sai Allah ya bude wata kofa ko wani babi ko wani littafi ko menene wannan tauhidi wannan rububiyya ce ta Allah madaukin sarki ya tarbiyyantar da mutane tarbiyyantar da mutane ya ba su ci da sha to wannan kofar Allah bai takura ba a'a da kafiri da mumini da munafiki da mai bin Allah da mai sabon Allah duk ɗaya suke a cikin wannan kofar. wanda ya kware a cikin noma shi zai fi kowa samun abinci musulmi ne kafiri ne mai sabon Allah ne munafiki ne fasiki ne wannan kofar Allah wadda sarki haka ya barta wanda ya fika kwarewa cikin iya noma zai fi ka samun abinci shi yasa duk sa'an da kaga mutane sun fi ka abinci sun fi samun abinci kada ka ce ai su turawa ne ai su suna da kaza ne da kai da su duk ɗaya kuke wajen Allah a wannan bangare tashi kai ma kai dabara tashi kai ma kai noma mai da noma asalin tushen sana'a za ka ga yadda duniyar najeriya za ta zamo lokacin da arewa aka mai da hankali wajen noma na arewa ita ta ce da najeriya duka kafin a zo a samu man fetur ba haka bane ba to daga baya sai aka zo manomi shine kaskantacce shine mai wahala taki sai ka je gidan dan siyasa in zamanin soja ne taki sai ka je gidan soja me ya hada soja da taki me ya hada dan siyasa da taki ba aikin su bane to tun daga nan sai sha'anin noma ya koma ya zo ya karye yana komawa baya ba dole a rasa abinci ba dole a rasa abinci turawa da suke kan abinci din nan ba su saka sakaci cikin noma ba hatta shugaban kasa gwamnati baki ɗaya hankalin tana kan noma shekarar da manoma za su yi noma a samu abinci yayi yawa ba su da wanda zai saya ne su samu kuɗi sai a kalli matsalar wannan fa manoma za ka bar su da hasara gobe ba za su yi noma ba fa sai gwamnati ta je ta sai duk ta biya kuɗi ta ajiye ko ta jefa cikin ruwa kifi ya ci saboda me saboda manomi ya samu kuɗin da gobe zai yi noma to aka zo kowa ya je watsi da noma kowa ya zama ɗan siyasa dukiya ta koma hannun 'yan siyasa kuɗi da dukiyar ƙasa duk hannun 'yan siyasa to dole a shiga takura al'umma baki ɗaya suna ci a arjihu ɗaya al'umma baki ɗaya suna cefane a ajihu ɗaya yaushe za a samu zaman lafiya a lokacin da ake noma manomi a ƙauye ba ruwan shi da shugaban ƙasa musulmi ne kafiri ne soja ne siyasa ne ba abin da ya masa zafi ya yi noma sati ya kai za shi kasuwa ya sayar da abin da yake da shi sau abin da ba shi da shi ku zauna lafiya ba ruwan shi da wane abin da ya sani wane ne da gaji wane ne mai unguwa wane ne hakimi wane ne tsaki abin da ke gaban shi ke to sai aka waye gari kowa yana cikin ajifin dan siyasa to shi yasa sai yan siyasa suka zama ubangijin ne dole sai ana baututa musu sai yadda suka ga dama suka yi su kuma ba su a cikin noma ba su a cikin sai dai tara kuɗi ba yadda za a yi rayuwar al'umma ta tafi ba yadda za a yi mu gina kanmu ko mu gina kasanmu sai mun dawo da asalin rayuwa abinci shine arziki haka mun zo Allah ce abinci shine arzikinmu ko abinci ba arziki ba ne eh abinci ne arziki kai tsaye ko ba mu ce arziki aka suka shi bi ba arziki kai tsaye da arziki wanda yake shi ne ke bayuwa zuwa iya eh, abinci a eh, arziki na kai tsaye din wannan kudi da ake ta nema a yi wahala ana kashe kai ya fi komai kuma ya fi komai kuma a har kaskanci ka yi wahala ka samu kudi da safe kana wucewa mai jarida mai tallan jarida yana tafiya ya kashe da kudin ka bashi ka karba ka karanta ka gaba ka jefar da shi ina ina kima kudi kuma kenan wannan kudi yana cikin ajihunka kana jin yunwa za ka mutu mai dan wake na tafiya dan wake sai ka dauka ka ce gashi dan kudin ba na so ba ni abin da zan ci in rayu ka dauka ka sa baki ba da ka ci ka rayu ba zai yi ba to shi yasa sai mun dawo kan gaskiya rayuwa sai an dawo kan noma Najeriya arewa na da Kano kadai tun daga janguza har da yi wallahi dam dam fili ne na noma to amma yan siyasa su ofis ke gabansu da siyasan abin da ke gabansu ke za su umra cikin azumi za su haji suke da kujeru suke da mulki ba hankalin cikin noma kuma ba noman muka yi ba ya za a yi mu ta kanmu har mu samu dukiya mu samu yuda da kakanni ke zaune kudi da suke tarawa a'a rumbu na cike da hasi da abinci ko dab da ba aka yi ba ko daga kauye sai a ce a kara gari ba haka bane ba to yanzu rayuwa duk ta koma cin ajiyu sai kuɗi shi yasa da kuɗin ya ragu kaɗan ajiyo ka sai hankalin ka ya tashi ka ruɗe ka kasa nutsuwa ka kasa zama lafiya ba haka bane ba yunfiqu kaifa yasha'u wala yazidanna min huma ma idan ka min rabbika tughyanan wa kufra za ka za su kawo zalinci da kafirci وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة الله ne halicci Yahudawa da Nasara shi ke faɗa cewa ya saka gaba da kiyayya tsakaninsu su har adadin kasa ba Yahudi ba ya son ba Nasare ba Nasare ba ya son ba Yahudi kai ne baka sani ba kullama au Kaduna lil harbi adfa'aha Allah duk sa'an suka kulla wuta don a yi tashin hankali duk sa'an da suka kawo fitina sai Allah ya kashe wuta in suka ce ai mutanen Najeriya ai arewa musulmai ne suna zaune lafiya ga abinci komai da komai bari mu kulla musu fitina bari mu kulla musu aje ai fadan ai tashin hankali ai kashe kashe ai kone kone bayan wata ɗaya wata biyu kuma an dawo an zauna lafiya kenan kuma ana tafiya ana nan ana nan da bahaushe da nyamure da bayarbe suna zaune kasuwar sabon gari suna tafawa ana cire zikiri ana komai sai shaidan ya zo sai a zaya a fitina tsakaninsu su yi tashin hankali a yi kone-kone sa'annan kuma mai bayan an gama kuma zuwa zauna lafiya kuma ana gaisawa ana tafawa wace irin rayuwa kenan duk wanda ke da dukiya a kantinsa yanzu in bayar bi da ba duk wanda ke da kantinsa yana da miliyan hamsin miliyan ashirin a ciki don allah zai so a yi tashin hankali su ma yamuran ai suna da talakawa a cikinsu suna tafiya da ashana a jihunsu da an tashi hankali shi zai shi ma shekara nawa yana jin haushin wani mai yamuran mai kuɗi shi zai culla masa wuta sai a ce hausa suka saka su ma hausa suna da almajirai da ashana a jihunsu sai zai culla wuta sai a ce yamurai saka to su za a taɓa zama lafiya bayan mun zauna muna kasuwanci kowa na tara kuɗi rana ɗaya sai mu zo mu fada mu kuko da duka baki ɗaya mu yi maka mu kasara sannan gobe kuma zo mu ce mun shirya an zo an zauna wace irin rayuwa kenan ina hukuma ina al'umma ina masu hankali to malamai su ne za su zo su gyara wannan al'amarin to malaman su kansu suna cikin mai. wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidina Allah baya son masu farna mafarnata kana farna to Allah baya son ka kina farna ki tabbatar da Allah baya son ki ina farna da tabbatar da Allah baya son na kuna farna ku tabbatar da Allah baya son ku muna farna ku tabbatar da Allah baya son mu to menene farna ka zo ka abu mai kyau ka bata me gyara ka zo kan abin da yake ya bata ka gyara shi ko abin da ke da kyau ku zara masa gyara ka gyara masa kyau shine gyara shine tsakanin gyara da barna kenan ko اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم